wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zaujaha, wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a na tudun wada da ke nan babban birnin kaduna kaduna makarantar shek abubakar mahmud gumi a kuma wannan rana ta yau biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1439 lissafin nasara muna ashirin 21 ga watan biyar shekara ta 2018 wata uwa ta rubuto tambaya ta ce ni ne yana da miji amma kuma baya bani abinci abubuwan da Allah ya ɗora masa na ciyar da ni da shayar da ni ya ke dauki wannan nauyin da kuma na masa magana sai ya ce na matsa mashi sai ya tare ɗakin kishiya ta yi daina kwana a ɗaki na kuma ta ce ta wannan malam ya halatta in yi ƙara in buƙaci ya sake ni Ta farko dai wannan mijin ya yi kuskure daga lokacin da aka ɗaura maka aure da mace daga wannan lokaci ta tare gidanka to da cinta da shanta da suturarta da lura da lafiyarta da ilmantar da ita da kare mutuncinta duka ya tashi daga kan iyayenta ya koma kanka idan ka san ba za ka iya ba babu wanda ya aike ka amma matukar kai da aka daura maka aure da ita to waɗannan nauyi duka ya dawo kanka dole ne ka ba wa'in nan bukatu a addinin musulunci gwargwadon wadatar da Allah madaukin sarki ya baka to nauyin da Allah ya dora maka baka sauke ba to ya kake so ta yi dole kai din za ta matsawa babu wani wanda Allah ya dora wa sai kai to wa za ta yi wa magana to ta maka magana kuma daga nan ma sai ka daina kwana kuma a ɗakinta laifi kan me wai mahaukaci ya sha burkutu dama can bai da hankali kuma sai samu burkutu ya daka kaga sai da Allah yi maza ku ji tsoron Allah ku lura da nauyin da Allah ya ɗora mu da dama bala'o'i da muke fama da shi a rayuwa ba mu gano ba ne cin amanar iyalai na daga dalilan da ke sa Allah yake haɗa mu da musifu iri-iri mu rasa yadda zamu da su Allah ka ba mu iko rike iyalanmu to za ki kai ƙararsa ki ce ya sake ki ba za ki kai ƙararsa ki ce ya sake ki ba sai dai kina iya kai ƙararsa ki ce ya baki haƙƙinki ya baki me haƙƙinki ba kina neman mutuwar aurenki ba ne abinda kike nema haƙƙoƙinki nan da baya baki shari'a ta tilasta shi ya baki wayannan haƙƙoƙin ba sani ba ko an gane amma ba za ki kai ƙara ki ce abinda nake so ya sake ni ba a kuskure ne babba a musulunci mace ta nemi saki musulunci baya so mace da cewa miji sake ni a tsaya ki nemi haƙoƙinki in shi ne ya ce shi ba zai bada da haƙoƙin ba ita kotu ta san matakin da za ta ɗauka ba tare da ke kin shiga cikin rikicin da bai shafe ki ba an gane wannan Allah ya sa mu dace wannan kuma ya ce don Allah mala a sani a cikin addu'a ya ce na auka cikin soyayya na ga wata yarinya kuma na shiga na nutse sosai to kuma ga maganar ta taso kuma ba da halin da zan yi auro ta to farko dai kayi karambani ba soyayya ake farawa da ita ba tattalin abin da za a auro wacce za a yi soyayya ake farawa abin da za a fara da shi shine me abin da za a fara da shi shine a nemo abin da za a ɗauki nauyinta ka fara nemo sadaki da za ka bada da yanayin yadda za ka ɗauki nauyin auren idan ka samu wannan to daga nan sai ka yi mai sai ka tsunduma cikin soyayya amma idan ka yi alkafura kai bala ka fada cikin soyayya sai da ta yi zurfi kuma aka ce fito kuma sai magana ta zama fito na fito aka ga akwai matsala <laughs> Allah ta'ala ya samu dace wannan kuma ne bawan Allah ya rubuto doguwar takarda da turanci ya ce ga mai fassara kurma yana fassara wa kurame wazi da ake yi ya ce amma idan ka bi duk kasir-kasir na bidiyo da ake sawa ba za ka ga fassarar kuramen ba ya ce tuwa ba za a rasa kurman da shi bai zo nan ba balle ga fassarar amma aka dauko masa fassarar to shi kuma sai ya zama koda bai zo wajen tafsiri ba in ya gani zai karu to yana gani wannan kamar yana ba da shawara ne ga masu recording muna masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi Allah rama ina muka kwana alam yara kam ahlakna min qablihim min qarnin fil ardi ma lam numakkin lakum hmm. Now. Allah madaukin sarki yace su waɗanda suke bijirewa dokokin Allah a wannan zamani ana musu wa'azi sun ƙi su aiki da wa'azi suna fito na fito da Allah Allah ya ce alam yarau shin ba su gani ba ne ba su sani ba ne ba su samu labari ba ne kam halakna min ƙablihim min ƙarnin da yawa muka halakar kamin su na daga al'ummomi al'umma daban-daban waɗanda muka halakar waɗanda waɗancan al'ummar da muka halakar Allah ce ce nafin fil'ar ardi ma lam makin lahu mun zaunar da su a cikin ƙasa mun ba su ƙarfin tattalin arziki mun ba su wadata mun ba su dukiya mun ba su ƙarfin soja mun ba su tsawon rayuwa mun ba su duk abin da al'umma take bukata domin ta rayu irin wanda su waɗannan na yanzu ma ba mu ba su ba ah, yau na yanzu kan mai suka samu in da rikici yanzu wanda ke bauta Allah a Najeriya me ya samu in da matsala za ka hada da waɗancan waɗanda suka gabata waɗanda duk abin da suke bukata na jin daɗi Allah ya ba su ƙarshe suka yi amfani da wannan damar suka wa Allah maɗaukakin sarki Allah ce wa arsal na sama a alaihim midiraran mun sake sama ta rinka kwararo da ruwa a kansu wannan malamai suka ce ya fi Allah ya ce wa anzalna alaihim alma mun saukan musu da ruwa wato wannan saman ce Allah maɗaukin sarki ya kwaranye musu ta rinka zubo musu da ruwa amfanin gona ya yi kyau bishiyoyi suka yi kyau ƙoramai suka cika rafuka suka cika tafki tafki ya cika aka yi noman damuna aka yi noman rani aka yi su aka kama kifaye aka yi kiwo aka yi shagali aka ji daɗi ji Allah maɗaukakin sarki su waɗancan waɗanda muka halakar haka muka musu wa na sama alaihim midiraran Allah ya ce wa ja'alna anhara tajri min tahtihim sannan muka sanya ƙoramai na ruwa suna gudana a ƙarƙashin a ƙarƙashin bishiyoyinsu a cikin gonakinsu wato saboda tsabar ci gaba gona ta gama ba da sha'awa ga kuma an yi hanyoyin ruwa yana gudana a ƙarƙashin bishiyoyin a cikin gonar maganar zafi babu shi ni'ima kan ni'ima Shi ne waje annal ta tajri min tahtihim Allah ya ce amma duk da haka fa ahlaknahum bi zunubihim muka halakar da su saboda zunubin da suka yi duk wata al'umma da kaga Allah ya hada ta da bala'i ya halakar da ita zunubi ne ya jawo halakar da ita shi yasa allama ibn al-qayyim al jawziyya yake faɗa a cikin littafin sa ad-da'u dawa babban abin da ke jawo musifa da halakar al'umma shine zunubi zunubin nan shi ya jawo aka halakar da mutanen annabi nuhu aka yi ruwan dufa aka cika duniya da ruwa shi ya jawo adawa Allah <coughs> ya tura musu wato iska sarsarin atiya shi ya jawo samudawa aka musu tsawa tare da girgizar ƙasa aka yi rugurugu da su a lokaci daya shi ya jawo mutanen annabi lodo aka musu ruwan bama-baman duwatsun jahannama daga sama aka rinka sako musu da duwatsu daga wutar jahannama aka halakar da su gaba daya duk me ya jawo zunubi shine abin da ya jawo ba bala'i kamar zunubi shi yasa duk matsalar da ka shiga a duniya abin da ya kamata ka fara dubawa shine ta ina ka tsokane Allah ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi ko matarsa ta bata masa rai ko yaron gidansa ya bata masa rai kamin ya zargi matar tukunna sai ya samu ya zauna ya ga me yayi wa Allah da har Allah ya bari mata ta bata masa rai abinda zai fara tunani kenan saboda shi ya san idan bai tsokano Allah ba Allah ba zai bata ta zame mashi matsala ba idan bai kangare wa Allah ba Allah ba zai bata ta kangare mashi ba in ya bi Allah Allah zai sa ta bi shi to laifin me wa Allah da har Allah ya bari ta kangare masa yaron sa da ya bijire masa ya kangare masa laifin me wa Allah har Allah ya bar yaron ya bijire su magabata abinda suke fara la'akari da shi kenan muni da talauci ya fara samun ka ko ka shiga matsala ba ka fara lissafawa da kanka sai ka fara cewa ai na lura tun da alhaji mudi muka fara sa'in sa da shi ya ce zan gani to na san tun daga nan yake biye da ni kai zunubin ka ne yake biye da kai kana bata kanka lokaci to ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga idan akwai wanda Allah zai bari ya iya cutar da kai Allah zai baka tsaro zai baka kariya duk abin da kake bukata Allah ya sa masa albarka Allah zai sa masa albarka sai yasa Allah ya ce fa ahlaknahum bi Allah ya ce wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin bayan su ko muka sake tada wata al'umma ta daban in ji Allah madaukin sarki ita waccan al'ummar Allah ya dirka ke ta shi yasa idan kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga idan Allah ya bada labari na manya manyan kafirai da suka saba mashi irin adawa irin samudawa irin mutanen annabi lut irin su fir'auna zil autad irin mutanen annabi saleh idan Allah ya bada labarin su sai Allah ya ce fa kullan akhazna bi zambihi fa kullan akhazna bi zambihi ya Allah ya da su faminhum man sannan sannan sannan la ilaha illallah وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتشف كلا أخذنا بذنبه kowa mun kama shi da zunubi shi in ji Allah maɗaukin kowa da muka kama shi da zunubi da laifin da ya aikata shi ne fa kullan akan zabi zambi Allah ya ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikinsu akwai waɗanda ruwan duwatsu muka yi musu daga sararin samaniya in ji Allah mutanen annabi lord sai da Allah ya sa wai a kirga su kan gaba ɗaya su nawa ne bayan an turo mala'iku sun yi census suka ce ya Allah su kaza ne sai Allah madaukin sarki ya ce to ai musu upside down aka ciccibo ƙasar tasu min juzuriha aka babbako ta aka yi sama da ita malamai suka ce hattara awul afalak sai da suka ga falaki falaki na sararin samaniya wa sami'u tasbihal mala'ika sai da suka ji tasbihin mala'iku an yi sama da su sun maƙallaba habihim sannan Allah ya ce a musu upside down aka kife su gaba daya kamin a kife su nan an ci cibo ba rami bane a wurin Allah ya ce a kunna wa ramin wuta yadda an juyo da su a cikin wutar za a luma su sannan kowa a cikinsu Allah ya ce a ɗauko tsingaren wutar jahannama a jefe shi da shi yadda Allah maɗaukin sarki ya gama da su kenan shine fa minhum man arsalna alaihi hasiba Allah ya ce minhum man akazat husaiha wasu daga cikin su kuma kaman samudawa Allah ya ce tsawa ce ta kama su mala'ika aka sa ya shigo cikin garin dama annabin ya ce an ba su kwana uku kwana uku nan idan kana da shinkafa ka cinye kamin kwana uku ya kare in ka tara riguna ka sa su duka in ka tara kuɗi ka kashi duk abin da ka mallaka ka gama amfani da shi kwana uku aka baka notice bayan kwana uku ka saurara ka ga abin da zai biyo baya to gari tsit kwana uku kowa na jiran kwana uku su kare game zai faru kwana uku na karewa Allah ya turo mala'ika ya ce mala'ikan ya yi kururuwa wanda saboda ƙarfin kururuwa kowa zuciyarsa za ta kauce daga inda take za ta goce daga wurin da take saboda bala'in ƙarfin kururuwa haka mala'ikan ya yi musu tsawa ya yi musu wata irin kururuwa kowa sai dai ka gan shi a gurfa dai an gama da shi a wannan lokaci wa minhum man aka zar husaiha sai Allah ya ce wa minhum man kasabna bihil ardh akwai waɗanda muka shafe ƙasa da su irin ƙaruna yana takama ya tara dukiya Allah ya ce ƙasa ta kama shi da shi da jama'arsa sai dai suka ga suna nutsewa suna sinkin a cikin ƙasa suna ihu suna kururuwa ƙasa ta kama su suna nutsewa haka nan suka yi ta nutsewa sai da suka nutse a cikin ƙasa an shafe da su a tarihi an gama da su ba mai ƙara garin su sai dai kaɗu da su a filin alƙiyama shine wa minhum markasafna bihil ardh Allah ya ce wa minhum man agarqana daga cikin su kuma akwai waɗanda a cikin ruwa muka nutsar da su inji Allah madaukin sarki ya Allah ya nutsar da su a cikin ruwa kaman wa kaman mutanen annabi nuhu a me aka nutsar da su a ruwa kaman wa kaman fir'auna da jama'arsa a me aka nutsar da fir'auna da jama'arsa a cikin ruwa fir'auna ya gama kangara ba irin shegantakar da bai yi ba ya ɗebo jami'an tsaro zai zo ya samu annabi musa da jama'a sa a musu yankan kajin biki suka zo suka samu wannan kogi ba jirgin ruwa ba da za a tsallaka in ka fada cikin ruwa mutuwa in ka jira fir'auna da jama'a sai suka same ka mutuwa Allah ya ce wa annabi Musa ya daki wannan kogi da sanda ya daka titi ya barke a cikin kogi Allah ya ce ku shiga ku tsallaka ai suna sauri aka shiga aka tsallaka yanzu ga fir'auna da jama'a sun iso bakin kogi ga titi a cikin kogi bani isra'ila cewa annabi musa ya sauri ka buga sanda domin kogin ya sake haɗewa kada su tsallako su same mu allah ya ce annabi musa wa turkil bahara rahawa bar kogin yadda yake karka buga ya sake haɗewa ba shi yadda yake mu buga san tarkon da muka ɗana aure ba shi yadda yake firawuna da jama'a sai ya ɗebo jama'a sa ya tinkaro yana iso ya girgiza kai ce na daɗe na ce muku ne allah ne wanda bai daba ya tabbatar garuwa ya buɗe hanya ba matsala shiga wai shi ne shigo shigo ba zurfi sai da fir'auna da jama'a ta duka suka shiga na gaba ba su fara tsallakawa ba na baya sun gama shiga ba kwara ɗaya da ya saura a waje annabi musa da jama'a ta duka sun gama tsallakawa ba kwara ɗaya da ya saura a cikin ruwa allah ya ce a noce da shi ruwa haɗe nan take ruwa ya haɗe sai ga allah ƙarya yana hambuɗar ruwa a wannan lokaci daga nan aka yi ƙurin ƙus ƙarya allantaka kuma ta ƙare yanzu haka gawarsa tana nan yanzu haka in ka je kai yawon buɗe ido kana iya zuwa gidan tarihi a nuna maka gawarsa amma sharaɗi in ka ganshi ka tsine masa albarka eh, da ka je ka liƙa ka ganshi ka ce to kai ne kace kai ne Allah Allah ya maganin ka to Allah ya tsine ma sai ka wuce ubangijin da ya aikata wannan aikin har yanzu shine Allah da kuka mutane na ta yin shegantaka ya kyale su ganin damar sa ne wallahi yana so ya maganin abin tsab zai magani shi wallahi Allah yana so kowa da tsiya tsiya sai ya gyaru da tsiya tsiya sai kowa ya gyaru bani isra'ila suka kangare dutse Allah ya ce a dauko wanda ya fi garin nasu girma yanzu Kaduna na a dauko dutsin da ya fi Kaduna girma mala'ika ya rutsa dutsin a sama Allah ya ce mi masa biyayya ko a sako dutsin kuna jin akwai wanda zai kangare da shehu da muridin shehu duk ba kasa za su je su faɗi su yi Allah su jada ba ƙaryar banza ƙaryar wofi bani isra'ila mara alwala ma sai da ya faɗi su jada a wannan lokaci kuma da rabin goshi suke su jadar ido ɗaya na ƙasa na su jada ido ɗaya na leƙo dutse kare faɗi to idan kuka lura da wannan ayar Allah ya ce alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin can gaba yace sun ma an sha'ana min ba'dihim qarnan to me ake cewa qarni abinda ake cewa qarni shine al'umma shine me al'umma jama'a Jama'a da ta rayu a lokaci guda yanzu mutanen da muke raye a duniya yanzu a lokaci guda to wannan al'ummar da ke raye ita ake cewa karni ita ake cewa me karni shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace khairul quruni ƙarni a dukkan ƙarnuka da ake da su mafi alheri shine ƙarni na mai annabi yake nufi duk jama'a da ta rayu a duniya gaba daya wacce tafi kowace alheri ita cewa ita ce al'ummar da ta rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wane ne suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkar darajar rayuwa da suka yi zamani ɗaya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya ba su darajar da har a naɗa ƙasa babu wani ɗan adam mai iya samun darajar su a duniya wanda ya rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa annabi sallama annabi ya ansa ya za ka samu darajar shi annabi ya miƙo hannu ya miƙo nasa hannu suka gaisa hannu da hannu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne limamin sa a masallaci annabin ya kai fatiha shine mai cewa amin annabi na musu wa'azi suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al'ummar da za ta iya samun wannan daraja su kwana tare da annabi su tashi da annabi su ci abinci da annabi su sha ruwa tare da annabi su yi sallah da annabi su je bakin daga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine komanda su ne sojojinsa su ne surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da zai yi aure ƴaƴansu ya aura da zai aure da nashi ƴaƴan su ya aurar wa nashi ƴaƴan kai yanzu ka zo wannan karnin karnin su mai kalmasasshiyar hula da su mai ƴan malfa da su trom duk a wannan karnin ka rayu ka ce ka yi daidai da waɗanda suka rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu na rantse da girman wanda raina ke hannunsa da ɗaya daga cikin ku ya mallaki zinari da ya kai girman dutsen uhudu ya ɗauki wannan zinari da ya kai girman dutsen uhudu ya bayar fi sabilillah dan a taimaki addini ladar da Allah zai bashi bata kai ladar da Allah zai ba sahabi idan ya bada sadakar mudu ɗaya na masarawa mudu ɗaya sahabi ya bada na masara ko na shinkafa ko na dabino wannan mudun ya fi wannan dutsen uhudun na zinari lada annabi ya ce kai wala nasifahu ko rabin mudu sahabi ya bayar ladarsa ta fi ladar in ka ba da dutsen uhudu a wannan zamanin da ake ciki wayannan mutane su riga sun yi gaba wasu malamai suka ce abinda ake cewa karni shine lokaci ba jama'ar ake kallo a gane karni ba zamanin ake kallo a gane me a gane karni to su waɗanda suka ce zamani ake kallo a gane ƙarni sai suka yi saɓani wasu suka ce shekara 60 shine ƙarni ɗaya wasu suka ce shekara 70 shine ƙarni ɗaya wasu suka ce shekara 80 shine ƙarni ɗaya wasu kuma suka ce shekara 100 wannan shine saɓanin da aka samu amma malaman hadisi sun rinjayar da cewa shekara 100 shine ƙarni ɗaya al'umma da ta rayu a cikin wannan shekara ɗari to sai a ce ta rayu a cikin wannan ƙarni ina fata an gane wannan me hujja su su ga ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa wani sahabi da ake ce busir ya ce innaka ta ishu ƙarnan lalle kai za ka rayu ƙarni ɗaya kuma wannan sahabin shekara ɗari ya yi a duniya shekara nawa ya yi ɗari kamar yadda manzon Allah ya ambata ya ce za ka rayu ƙarni ɗaya sai ya shekara ɗari sai suka ce to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana menene karni shine shekarun da wannan sahabi ya rayu kuma shekarun da ya rayu shekara ɗari ne to daga nan suka ce shekara ɗari shine karni daya Allah karka saukar da azabar da zaka halakar da mu ka ba mu ikon tuba ya Allah sai Allah ya ce mai a gaba da rama ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا wato mai wa'azi idan kai wa'azi mutane ba su gane ba karkata da hankalinka ba kai ne mai shiryarwa ba wane ne mai shiryarwa Allah shi ne mai shiryarwa wanda Allah bai tashi shiryar da shi ba ba ka iya shiryar da shi kada hankalinka ya tashi ka rude ka gige ta saboda kayi wa'azi ba a gane ba to balle saboda yan bid'a sun zage ka balle saboda makiya suna sun zage ka a yi wannan ai sai dai kara maka karfin gwiwa dama me kake tsammanin za su yi su ce Allah ya ma albarka allolinsu da malamansu duka ba su takardar sallama ko su ce Allah ya ma albarka sarkin fawa alƙali ce na daure ka shekara abin da wata biyar sai ga bakin sarkin fawa yana motsi amma ba a ji me yake faɗa yace da ka ta sarkin fawa ba dai tsine mu albarka kake baka yace to amma dai ka san ka daure ni ba zan samu albarka ba to waɗanda kuka daure su kuka kai su makabartar tarihi dan me sun yi faɗa da abun sun yi faɗa da abun Allah ya sa bayin Allah sai ganewa suke yau sunna babu inda ba gane ba yanzu kun ga wannan taron da aka yi Abuja wai haka nan kawai Ko ne bushi iska wai ga in ya ce akan falwaya falwaya ko wacce take jona da wutar lantarki katon gulab ne yake haskewa amma hasken shehu ne hasken wa gulab ne ko yake ci da wutar lantarki wai sai aka ce kwarai shine shine ya bayyana ya bayyana dama an ce zai zo da shi za a yi kawai sai aka fara hawan falwaya aka hau aka hau ita kuma hukumar lura da igil su koya ta ga za a ya mata falwaya ta ce a kashe wutar sai aka ɗauke wuta ana ɗauke wuta ji kake to daga nan kuma sai falwaya ta yi dindin to yanzu an kashe wuta inda gaske hasken shi ne mu gasken mana akwai wanda ya ce wallahi tun daga ne da cewa kai an yi harkar bunan ba shi ta a cikin gogo idan Allah bai shirye da mutum ba ka iya shirye da shi saboda haka ba fada za ka yi da shi ba me za ka yi a ita bayani har Allah ya sa ya gane har Allah ya sa har Allah madaukin sarki ya sa ya gane ko kuma abin mamaki sai ga wani babban malami wa an tambaye shi wai me gaskiyar bayyana da aka ce <laughs> wai buɗe bakinsa ya ce kwarai daga ciki yana bayyana a jikin bango da cikin ɗakuna wannan karama ce ta waliye ba shakka yana bayyana karama ce ta waliye wai babban malami ne ke faɗin wannan magana wai yana bayyana wai karama ce ta waliye ya bayyana a ɗakin wace ce a ina a ɗakin wace ce ma ya bayyana ya bayyana a ɗakin wace ce ita ma wace ce ta ce gashi a ɗakinta kai baka fitowa masallaci sai ɗakin mata mutane ta ba da sauki tunda ba ɗakin matata ba shi idan ba mutane ba su gane ba kar hankalin ka ya tashi ci gaba da da'awa shi ta Allah ya dora maka sai Allah madaukin sarki yake cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai suna cewa in daga gaske kai annabi ne ka karbo wasiƙa daga wajen Allah Allah ya turo wata leta a cikin ya rubuta cewa shi ya aiko ka za su yi aiki sun yadda za su musulunta sai Allah ya ce saurara ka je. walau nazzalna alayka kitaban fi qirdasin da a ce za mu saukar maka da rubutattan magana fi qirdasin a cikin takarda a cikin me takarda mu sauko da bayani rubutacce ba wai mala'ika ya gaya maka ka sa sahabbai su rubuta ba daga wajen mu Allah mu rubuto da alƙalami na ƙudura mu turo da takarda a rubuce walau a laika kitaban fi qirdasin da za mu sauka maka da rubutacciyar magana an rubuce a jikin takarda falamasuhu bi aidihim ya zama sun shafa takardar da hannunsu sun taba eh, ga takarda daga wajen Allah take a rubuce Allah ya ce laqala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin da kafare sai sun ce wannan ba komai ba bane sihiri ne bayyananne da abin da za su fara kenan in ji Allah maɗaukakin sarki wannan ba zai sa su imani ba laqala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin da kafirai sai sun ce wannan ba komai bane sihiri ne bayyananne ba za su imani ba wasu malamai suka ce a walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin fa lamasuhu bi aidihim suka yi bincike a cikin littafin suka sa hannunsu suka binciki littafin da Allah madaukin sarki ya turo domin kalmar lamsu tana ɗauka ma'anar shafawa ko taɓawa tana kuma ɗauka ma'anar bincike kamar yadda aljanu suka ce wa anna lamasna sama'a wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce wa anna lamasna sama'a lalle mu mun binciki sama fa wajadnaha sai muka same ta muli'at an cika ta harasan da tsaro shadidan mai tsanani Allah ya sa mala'iku suna gadin sararin samaniya to kun ga lamasnas sama'a daga wannan kalmar ne aka samu falamasuhu bi aidihim shi yasa wasu malamai suka ce a da mun saukan musu da littafi suka yi research suka sa hannunsu suka binciki littafin suka ga gashi a rubuce mu ne muka aiko ka Allah ya ce wallahi kafirai wannan ba zai sa su musulunta ba abinda za su ce in haza illa sihirun mubin wannan ba komai bane face sihiri ne me face sihiri ne bayyana ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me a gaba rama wa qalu la unzila alaihi malak kaji wata magana walau anzalna malakan laqiya al-amru wa qalu sai suka ce laula unzila alaihi malak to me hana a sauko mishi da wani mala'ika kamin ya fara wa'azi mala'ikan ya fara jawabi ya ce to jama'a dai kun gani ni mala'ika ne ce ya eh, kwarai da gaske ga fikafikai na 250 ce ya eh, babu shakka <laughs> da Allah ba zai tsaya ni dai ba zai tsaya ba sai ce to kun ga Muhammadu nan da gaske Allah ne ya aiko shi shi yasa Allah ya turo na in yi introducing ɗinsa a wajen ku sai mala'ikan ya tafi sannan sai ka zo ka fara wa'azi to ai kaga da sai mu gane Allah ya aiko ka sai mu imani da da Allah ka ji bakar magana idan ta kashi wa qalu laula unzila alaihi malak suka ce me ya hana a sauko masa da wani mala'ika da wannan mala'ikan shi zai rinka bada shaida akan sakon da yazo da shi din nan sai Allah ya ce walau anzalna malakan da a ce za mu sauko da mala'ika laqudiya al'amru Allah ya ce da an yi ta an gama da an yi ta an gama da an yi ta an kare inji Allah da an hukunta lamari me ake nufi da laqudiyal amru da Allah ya ce da an yi ta an gama Abdullahi ɗan Abba zai ce lamatu da Allah zai kawo mala'ika su gama mala'ikan da idanunsu babu wanda zai kwana a duniya a wannan rana duk mutuwa za su Shehu malami Katada yace ai laqudiyal amru da a ce an turo mala'ika to da a ranar kiyama za ta tsaya domin ranar da ɗan adam zai fara ganin mala'iku kirikiri a nan duniya ka bi ta nan ka wuce mala'ika ya gita ta nan to kiyama ce kiyama ranar ne za ka fara ganin mala'ika a wajen mutuwa za ka ga mala'ika amma yayin da za ka shi a wajen mutuwa ana kokarin zara kanka ne ba maganar ka wuce ya wuce bane amma za ka gan shi ko mala'ikan rahama ko mala'ikan azaba to ran da za ka ga ana giggitawa tsakanin ɗan adam da mala'iku to ranar tashin alkiyama ne shi yasa shehu malami katada ce, da Allah ya kawo mala'ika su ga mala'ikan kiri da muzu a siffarsa ta mala'ika la amru da kiyama ta tsaya wasu malamai suka ce a la amru abinda ake nufi da an hukunta lamari to da an musu azaba an halakar da su an musu azaba ta turbikewa gaba daya irin wacce aka yi wa mutanen annabi nuhu irin wacce aka yi wa adawa irin wacce aka yi wa samudawa to da za a kawo mala'ika su gan shi ƙuru da ido to da abin da zai faru kenan irin wannan azaba ta a tumbuke ku gaba ɗaya a ke ku a yi rugurgura da ku gaba ɗaya ku ƙare da ita ce za ta faru da su a wannan rana ashe mala'ika ya zo su gan shi ƙiri-ƙiri da ido ba alheri ne a gare su ba Allah ya ce sun malayun zarun sannan ba za a jinkirta musu ba ko da takwas ɗaya ba za a ƙara musu ba in ji Allah mala'ika duk wanda ya ganshi a nan duniya ya ganshi ne a siffar mutum ba siffar mala'ika ba wanda ya ga mala'ika a siffar mala'ika shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa mala'ika Jibril a siffarsa ta mala'ika amma sauran jama'a mu muna iya ganin mala'ika amma ba a siffarsa ta mala'ika ba annabawa sun ga mala'ika ba a siffarsa ta mala'ika ba annabi ibrahim tawagar mala'iku ta kai masa ziyara amma siffan mala'iku ko siffan mutane qur'ani mai girma ya ce hal ka hadisu dhayfi ibrahima hal ataka hadithu dhayfi ibrahima al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى sai ake kaga Allahu akbar Allah ya ce Allah ya ce lalle labarin bakin annabi Ibrahim masu girma masu daraja ya zo maka iz zakalu alaihi yayin da suka shigo wajen annabi ibrahim baki a sifan mutane faƙalu salama suna za suka ce assalamu alaikum ƙala salam ya ce wa alaikum salam gaisuwar bayan Allah na ƙwarai kenan mala'iku suka masa sallama shi ma yi me ya amsa a ƙa'ida an kai ba kokar ka bata masa lokaci baka san yin wanda ya kwaso kamin ya iso nan ba walfauru da gaggautawa maimakon ya zauna ya ta taɗi da baƙi nan take tashi ya shiga cikin gida kamin an karafa ja'a bi ijirin samin yana zuwa ya samu ɗan maraƙi ya sa aka yanka aka gasa nama aka kawo baƙi girmama baƙi abu ne da ke da muhimmanci a musulunci baƙo in ka zo ya zo gidanka in kana da hali haɗa masa gara ranar farko wajibi ne gwargwadon halin da kake da shi bayan wannan sunna ne ka kara masa kwana biyu ya zama kwana nawa to daga kwana uku abin da ya saura mustahabi ne ba a dora maka dole ba kana ya cewa bako ya ce wai kan daga nan ina dama za ka wuce ya ce a dama na biyu nan ne zan yi wata uku sai ka ce to ba gidan nan ba <laughs> yau kwanan ka uku saboda haka mana addu'a Allah ya sake ka lafiya tattara jakar ka sai inda dare maka baka saba wa Allah ba da ya san mala'iku ne zai kawo musu zai je yanka raƙumi a gasa musu na sa a yanka dan baraki a yanka musu naman dan baraki a kawo musu kenan bai san menene ba bai san mala'iku bane da ya sani ba zai wahala da kanshi ba mala'iku na cin abinci ba da uwa da uba ga mala'iku ko ba su ci ba sa sha ko daya babu wanda ya san adadi na su banda jalla gwanin sarki daya in je wani malami da aka musu abinci sai ga ba sa cin abincin wannan yasa sai ya ta bako ya zo an kawo masa abinci ya kici yana nuna wannan bakon da kiran ba mugunta tare da shi shine fa awjasa minhum kifa qalu sai suka ce da shi la ta kafkar ka ji tsoro mu ba mutane bane mala'iku ne dama a mala'iku ina za ku je suka ce garin annabi lord za mu ci me za ku yace za mu halakar da su to me biyo da ku ta nan suka ce Allah ne ce mu biyo ta nan gurin maka albishir cewa matar ka za ta haihu su masa albishir cewa matar shi za ta haihu kun ga bai gada mala'iku bane saboda a siffar mutane suke mala'iku sun je wajen annabi lut ma an ja da rusulu na ludan si abihim wa baqa bihim zara بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين لوكاشن da malaiku suka je gida Annabi Lut a mutane suka je sai ga ga baki matasa kyawawa masu mutunci ai yana ganin su sai abihin hankalinsa sai ya tashi ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki wa dhaqa bihim zar'a kirjinsa ya kunci ya rasa inda zai sa kansa a duniya dan ya san abin da zai faru mutanen garin yan luwadi ne za su zo su kama bakin da tsiya-tsiya su keta mutuncin bakin su luwadi da su kuma shi shi kadai ga ya bako a garin bai da dan uwa ko kwara daya balle ya taimake shi bai da kowa shi kadai ne bai da karfin da zai iya hanawa yana ganin wannan yace tura ranar bakin ciki kuma ta zo da suka ga hankalinsa ya tashi suka ce a kwantar da kanka la ta kafa wala ta hazan mu ba mutane bane mala'iku ne Allah ya gaji da abin da waɗannan mutanen suke ya ce a halakar da su yau za a yi ƙurub us gaba ɗaya kowa ya huta amma in namu na juka wa ahalaka in lamra ataka kanan minal gabirin kai za mu tsiratar da kai iyalanka za mu tsiratar da su amma banda matarka duk shegantaka nan da ake kullawa da ita ake yi za ta zama cikin masu dawwama cikin azaba ba za a tsallakar da ita ba ai kun ga da ya gansu abin da ya sa hankalinsa ya tashi bai gane menene ba bai gane mala'iku ba ne haka mala'ika ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai ana zaune kawai suka ga wani mutum mai tsananin farin tufa ga tsananin bakin gashi ko gashin shi tilin tilin tufafinsa sa farikal ya shigo bai yi wa kowa magana ba ya zauna kusa da annabi har ya jingina gwiwarsa a gwiwar manzon Allah sallallahu amma dan sa kuma arsa wanda zai masa magana kuma gashi babu wanda ya san shi amma kuma bai yi kama da bako ba domin bako ne ya kamata a gashi da wata ƴar jaka ko a gari gasa ta dan ya mutse ya dan sha wahalar hanya musamman yadda ake tafiya a wancan lokaci gashi tsaf kamar yanzu ya wanka ya sa riga ya fito daga cikin gidan shi ko babu wanda ya san shi gashi da kurjini an rasa wanda zai masa magana har ya shigo ya jingina da kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dora tafukan hannayensa akan cinyarsa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi bayan annabi ya ansa masa bayan ya tashi ya tafi manzon Allah ya kalli sahabbai yace kun san wane ne mai wannan tambayar qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzo ne suka fi sani annabi ce to fa innahu jibril mala'ika jibril ne kaga da kana wurin kai ma da kaga mala'ika jibril mala'ika jibril yana yawan zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana zuwa masa a siffar mutum sahabbai suka ganshi a cikin sahabban manzon Allah akwai wanda ake cewa dihiyatul kalbi to shi wannan dihiyatul kalbi mala'ika jibril siffar sai yake yi idan zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi yake cewa ma ra'aitu ashbaha bi jibril min dihiyatil kalbi a duk mutanen duniya ban ga wanda ya kama da mala'ika jibril ba kamar dihiyatul kalbi shi da waye kama da mala'ika jibril ya kama akwai sahabin da annabi ya shi kuma ya kama da dujal yaje <laughs> ya rasulullahi da dujal ne kama annabi yace ce kwarai kun yi kama da dujal kusan mai mutumin ya faɗa ya ce a yadurru ni shi huhu ya rasulallah kama da ne da shi zai cutar da ni ya manzan Allah manzan Allah ya ce la'anta musulmin wa huwa kafirun annabi ya ce kama da kai da dujal babu abinda zai cutar da kai da shi Don kai musulmi ne shi kuma dujal kafiri ne amma dai yi kama da dujal sun yi kama shi kuma dihiyatul kalbi yayi kama da wa yayi kama shi ko da malaika jibril yau ya ƙara yi kama da malaika jibril Sai Allah ka gafarta mana to mala'iku suna canja kama su shiga siffa ta mutane amma kama mai kyau a gansu a fili amma ba a siffar mala'ika ba mala'ika a siffar mala'ika idon dan adam ba zai iya gani shi ba idon ɗan adam ba zai iya gani shi ba shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa walau anzalna malakan yace la qudiya al-amru da za mu sauko da mala'ikan su ganshi da ido kurukuru Allah ya ce la qudiya al-amru da an yi ta an gama da an hukunta lamari a wannan rana da an yi ta ta kare kowa zai mutu ko kuma kiyama ta tsaya a ranar ko a zo da azaba ta bala'i da za a darka ki al'umma gaba daya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba laramma Allah sarki. ku ji wani irin usulubi na alkur'ani mai girma Allah ya ce wasu daga cikin kabarai suna cewa to me yasa da Allah ya tashi turo annabi ya turo mala'ika mana to a huta haka ga mala'ika ne mun dai san ba mutum bane mala'ika ne saboda kan yace Allah ya turo shi mun san dama daga can ya fito wannan zai kama hankali amma mutum a haife mu a cikin a haife shi a cikin mu kawai ya tashi ya ce shi mala'ika ne sai Allah ya ce to ku saurara ku ji walau ja'alnahu malakan da a ce annabin da muka turo din ba mun yi matsaya akan mala'ika za mu turo muka sa annabin ya zama mala'ika to ai ba zai yi mala'ikan nan ya annabin nan ya zo a siga shi ta mala'ika ba in ya zo a siffan mala'ika kowa tsoro zai ji babu wanda zai yi tsaya balle ya saurare shi kenan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan da mala'ikan za mu turo ma idan muna so yau jama'a bayani jama'a su fahimta su saurare shi su gane su koyi da shi dole sai mun mai da shi da siffan mutum shi mala'ikan sai mu sa shi dole ya zama da siffa ta mutum zai zo musu ba zai zo musu a siffa ta mala'ika ba to idan kuma ya zo musu a siffan mutum ba siffan mala'ika ba har yanzu dai an gudu ba tsira ba wala labasna alaihim ma yalbisun da su wayannan manya-manyan da daman burin su batar da al'umma to da mun rikitar da su ba za su taɓa yadda cewa mala'ikan bane tunda a siffar mutuwa ya zo yadda su suke rikitar da sauran al'umma ƙanana ƙanana da suke ƙasa to da su mun rikitar da su al'ummar gaba ɗaya ba za ta yadda cewa wannan annabin da ya zo ɗin mala'ikan bane domin a siga ta mutum ya zo kenan babu abin da za a yi ana so a gyara su sai dai a turo musu mutum domin annabi ana so a yi koyi da shi a fuskar komi ana so mu koyi cin halal a wajen annabi ko mu koyi ya ake cin abinci ya ake shan ruwa to mala'ika baya ci baya sha in aka turo mala'ika za mu koyi wannan muna so mu koyi yadda ake aure mala'ika na aure baya aure muna so mu koyi yadda ake zama da mata mala'ika bai aure balle a zaman aure aure muna so mu koyi ya ake wa iyaye biyayya shi mala'ika bai da uba balle ya nuna mana yadda ake wa iyaye biyayya muna so mu koyi ya ake tarbiyyar 'ya'ya shi mala'ika bai haihu ba balle ya koya mana muna so mu koyi kasuwanci shi mala'ika ba dan kasuwa bane balle mu koyi kasuwanci daga wajensa muna so mu koyi ya ake karban bashi jingina ya ake karban aro shi mala'ika duk wannan ba harka shi bace to wai idan mala'ika za a turo a matsayin annabi ya za mu koyi addini daga wajen mala'ika kenan idan muna so mu koyi addini dole me za mu koya sai idan mutum aka turo a wannan lokaci ne zai zama mun koyi addini daga gare shi ku je yadda alkur'ani mai girma yake yin bayani dalla dalla yadda matukar dan adam yana da kwakwalwa dole ya fahimta sai Allah ya ce mai gaba da rama to yanzu Allah yana lallashin zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan izgili da kafirai suke mashi Annabi Musarkin haƙuri hakuri in kana karanta Alƙur'ani mai girma dole ka yi wa Annabi salati za ka ga irin rayuwar da wannan annabi ya domin ya cece mu a suratul isra idan ka ji irin maganganun da kafirai suka zo suna faɗa wa annabi wasu suna sa mai conditions sharuɗa in yana so su yi imani wa qalu lan nu'mina laka wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al ardh yanbu'a suka ce saurara ka ji mu ba za mu taɓa yin imani da kai ba in kana so mu imani da kai to ka kyakkece mana ƙasar makka kaga yashi ne hamada sahara kamar da ita ta koma lambu da gonaki ko ina muga wurin ya koma lambu ruwa na babbuga ciyawa fulawa shuke-shuke ka rikidar da wannan sahara ta maka ta koma fadama idan kai wannan zamu imani da kai annabi ne in ba haka ba zamu yi da kai annabi bane ka ji rashin mutunci sai suka ƙara wata magana suka ce me min nakhilin suka ce ta in ba za ka iya wannan ba to bari mu sake sassautowa muna so mu ganka da wata irin makekiyar gona wanda wannan gona banda bishiyoyin inabi da dabino babu abin da ke ciki suka ce bishiyoyin inabi da dabino bai wadatar ba ko muna so mu ga tsakankanin bishiyoyin dabino da inabi din kuma marmarar ruwa yana gudana a cikin wannan saharar to za mu yi da kai annabin Allah ne sai mu imani da kai in ba za ka iya wannan ba to ga wani أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا suka ce to yanzu a bar wannan idan kana so mai imani da kai saman nan ban bantaro ta karkito da ita ta zubo ƙasa gaba daya kafiri akwai rashin hankali yanzu ko rufin ɗakin nan ya rikito akwai wanda zai zauna lafiya a cikin ɗakin nan balle sama sama kaurin da tafiya shekara 500 ta ruguzo suka ce to ba za ka iya yin wannan baga wani auta a tiye billahi ka je ka zo mana da Allah mu gan shi kirikiri da ido suka ce dakata kai ya zo shi kadai in ya zo shi kadai ba za mu yadda ba wal mala'ikati kabila a samu gungu gungu gurub-gurub na mala'iku su rufo masa baya su zo mu kiri da muzu da su to sai mai da kai annabin Allah ne kai ka ji baka magana ta arne ba to ya za mu karanta wannan dan ka zage mu ran ya baci yanzu za mu karanta abinda da aka yi wa annabi sanan da wani dan wani sakarai wani dan kauye kai rubutu ko a facebook ko a jarida ko wani abu akan mu ka zage mu har mu waya har ma ya dabe mai tada mana hankali wallahi baka yi zama mu karanta wannan abinda da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada mana hankali wallahi bai tada mana hankali sai dai mun ga ƙarya kai ka jefa wa mutane shubuha mu ce to sai ka zo ka yi bayani kawo hujjarka eh a wurin da ake bada hujja da mu saboda karka jefa wa jama'a shubuha amma mu ai yanzu aka fara Allah mun gode maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sunnarsa sai ta dangana da kowane bangare na duniya wallahi mun fara sa rai muna daga cikin waɗanda Allah zai kai sunnar bangon duniyar a hannunmu idan ka ɗauki ƙasashen europe yanzu cikin taimakon Allah Allah ya sa mun shiga greece mun shiga ingila mun shiga germany mun shiga faransa mun shiga italy mun shiga holland mun shiga belgium mun shiga spain yanzu wannan taro da muka yi a birnin hamburg a germany wanda muka je kwana-kwanan na baya bayan wa'azuzzuka sai da aka gabatar da masabaka ta gasa karatun alkur'ani ta ƙasar europe gaba ga yaro kyankyasar turai yana karanta alkur'ani mai girma kira'atan mutkaratan mujawwada wallahi wata yarinya karama da ta zo tana karatun alkur'ani mai girma ko kaiwa sai ka zubar da hawaye kuma a jamani aka haife ta ana aka karanta da ita idan tana jamusanci sai ka rantse da Allah ba ta san alifin ba amma in ta rike ƙur'ani tana kyankyasa kira'a sai kai wa annabi salati mun nuna wa duniya duka sun gani Ko ku wani yake cewa wai wai duk najeriya wai babu wanda ya ga wa'azin da aka yi a turai wai ba wanda ya ga kaset ɗin ko na audio ya ji ko na bidiyo ya gani da Allah jama'a ko da suka gani anan ko babu kun gani ko ba ku gani ba wanda ya gani ya ce Allahu akbar ko wanda wa dutsa baka hasara ne akwai mutanen norway sun zo su ne waɗanda ke sakandanoviya su can ƙarshen duniya ne daga su sai kankana wannan zuwan namu ma shugaba ya so mu ƙarisa wurin ba za mu iya zuwa wurin ba har yanzu saboda har yanzu sanyinsu ya wuce hankali har san da muka baro sanyinsu ya kai minus 20 minus 25 wancan zuwan mu sanyi ya kai minus 35 zuwa minus 40 mu muna cikin hamburg kowa cikin suit da coat da ɗaura wuya safa ka sa uku ko hudu wando hudu ko biyar ga riga baka san nawa kamaka ba mun ɗaure wallahi sai ga yan uwa sun zo daga Scandinavia wa'azin da muka zo sun taso daga Norway wallahi t-shirt ne a jikinsu wai muka ce yaya wasu wallahi zafi suke ji na ce Allah ɗaya gari ba ba na ce shugaba za mu karasa garin su ya ce wallahi daga nan koma Najeriya amma dai sanyi yana da raguwa muna jira ya kara raguwa dai dai Allah sai mun je sai mun je inda daga nan dan adam ya kare ko ba neman kuɗi za mu je ba kai sunna ta annabi Muhammad yanzu wannan tafsiri da muke yi sautin sunna Europe suna kobarin tafsir din laif ake kobarin nashi duk Europe gaba ɗaya suna kallon wannan tafsirin da muke yi suka ce suna so su rinka kallon wannan tafsirin a lokacin da muke yin shi sai da muka hada su da jami'in sunna tv ga can suka karbi lambar sa su yi adin a shafin su na facebook yadda za a iya bashi dama daga nan ya iya shigar da abin da ake bukata a shigar ta facebook muna yin karatun live suna kallo daukakar sunna ta manzon Allah ko ka samu dan kauye yana nan bai ma san ina aka rufa addini ba bai ma da wata alaka ta kusa ko ta nesa da musulunci iya abin da iya zagin masu wa'azi abin da ya kware kai kenan kuma abin da zai baka haushi sai ka samu wasu shaidanu ne suke daurewa abin gindi amma gaskiya za ta bayyana ana rama mai suka kara gaya wa annabi ne أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه يا النبي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا suka ce to saurara suna so mai imani da kai ayo kunu laka baitun min zukurubin muna so mu ga kaki da wani gida na zinari ka gina gidan ne gidan zinari ko ɗaki na zinari wanda zaka rika kwana shi kaji kaji ko sai an gina gidan zinari zai yadda autar kafin sama ko kuma yanzu a share fili muna kallon ka mu kana tattakawa kana hawa sama ba tsari ba komai jama'a su bude fili yanzu mu ga ka tattaka ka sai suka ce ke saurara rama ɗaya gaji wannan nuna nuna nuna kiyika in ka tattaka ka kafa ba mu za mu yadda ba hatta tu nazula alaina sabon na qara'uhu sai in ka karɓo wasiƙa can daga wajen Allah ka kawo wani mana mun bude mun karanta mun ga Allah ya yi bayani dalla dalla cewa ni Allah ne na turo Muhammadu ku yi imani da shi to nan ne za mu iya dubawa me Allah ya ce wa annabi ya ce kulka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na wayannan abubuwa da muka kirga sun fi karfi na ba zan iya ba hal kuntu illa basharar rasula ni ba kowa bane face mutum ne mai isar da aika banda wannan babu wani abu da zan yi Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum